da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jawar sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM ma a jamhuriyar Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu kan ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara har ma da yau Nazir Ahmad Hausawa Maryam Buga jama'a nan tahowa mm. <laughs> Masu sauraro a yau Juma'a 13 ga watan Afrilun shekarar 2018 yau za mu yi magana ne game da 'yan matan Chibok da Dabci da ma sauran mutanen da ake sacewa a ƙasashenmu sakamakon ayyukan ta'addanci da kuma yanayin rashin tsaro. Za mu tattauna da junanmu a nan kamar yadda aka je Nazir ya shigo na ce kuma Maryam mana nan tafi. Bayan mun tattauna ɗin kuma za mu lalubo mai fashin baki domin mu je shan shekaru hudu da sace waɗannan 'yan mata a garin Chibok da amma da aka yi na kwanan nan shin wani darussa muka koya To a ƙarshe kuma za mu tattauna da mai fashin baƙi kamar yadda Usman ya ce akan yadda ya kamata a daɗa ceto da duk mutanen da ake sacewa a yankunanmu tare da tallafa musu don ci gaba da rayuwa ba tare da tsangwama ba. Idan ba a manta ba shekaru hudu kenan tir goben Allah ya kai mu sha hudu ga wata da sace wa'annan 'yan mata wanda daga daren sha uku ga wata zuwa safiyar sha hudu ga wata ne aka waye gari an kwashe wa'annan 'yan mata daga garin Chibok. Haka kuma in lokaci ya ba mu dama za mu ba ku dama ku buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a sa alamar tarawa ɗaya. waƙoƙin murna da 'yan matan cibok ɗin suka rika rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyar su ta miƙa su ga ministan kula da harkokin mata sanata Aisha Alhassan. To da fatan za a kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don karuwar yau da kullum nishadi da ma abin suka shafi al'amuran yau da kullum. ta safinatu mm. eh na ji kidan ki yayi tuntube mm. yau wato sai mu ci gaba <laughs> to kamar gobe ne shekara hudu kamar da Usman ya faɗi da sace 'yan matan Chibok wanda a yanzu haka an saki mafi yawancin su. Eh to in ba a manta ba lokacin da aka sake su a wancan lokaci din mun kawo muku rahotanni daban-daban daga wakilanmu daga sassa daban-daban na Najeriya ciki wanda za a iya tunawa na san ba za a manta da wannan ba da Madina Dauda ta aiko mana. Murna da 'yan matan Chibok ɗin suka rika rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyarsu ta miƙa su ga ministan kula da harkokin mata sanata Aisha Alhassan. wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike 'yan matan har zuwa wani lokaci. Zan rike su in Allah ya yarda har eh, lokacin da za a buɗe makarantu na gwamnati wato watan tara. So zan ce akalla wata hudu kenan daga yanzu don gaba su za mu tura su eh, makaranta a watan tara. makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran 'yan uwansu ko kuma makarantu na daban a'a da kyau da kyau makarantu da ɗaya 'ya'yan kowa ke zuwa su ma 'ya'yan najeriya ne kamar kowa makarantu da kowa da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da 'ya'yanmu na najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je ba private schools ba government schools an yi bikin ne a gaban dr nicholas audi fere wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa professor yomi oshibajo wanda ya ida sako yana mai cewa dr nicholas ya ce a matsayinmu na gwamnati za mu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatunku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaɓa da kuka ce kuna so ku zauna a wurin ko da tare da iyayenku ne haƙƙinku ne ba alfarma za mu yi muku ba ƙungiyoyi masu zama zaman kansu na kasashen waje kamar UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa 'yan matan wurin zama inda aka sa su bibbiyo a ɗaki ɗaya sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala. Hajiya Kori Habib jami'a ce a UNFPA. To akwai fannin aiki da muke tare da su da muke ba su gudumawan kuɗi da yake tallafawa su 'yan matan da aka kawo. A yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo da kuma bishit dumo muka ɗauki ɗauniyan wannan. muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komi da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin kanada su suka turo kuɗin ta gefen mu don mu zo mu taimaka. Halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika ɗora su akan hanyar da za su ɗau daidai ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gani a hannun 'yan ta'adda. and also take your position. The program will soon start. Doesn't have to be too long. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, haka kuma Usman ya ɗan tattauna da Garba Shehu a lokacin. shin akwai wani haske da za ka kara akan maganar tattaunawa muhimmancin tafiye da karfa karfa eh to dama shi shugaban muhammadu buhari ai kaga tafarki biyu ya sa a gaba dangane da maganin wannan matsala ta ta'addanci a ƙasa hmm. ah, mayakanmu na sojoji da yake ana musu rikon sakainar kashi aka karfafa su aka sa musu makaman aiki hakkin su ake biyan su akan lokaci hmm. wannan ya karfafa musu gwiwa ana nan ana ci gaba da yaƙi da wannan fituna kuma shi yasa irin ci gaban da aka samu musamman da dokacin ƙasa da suka rike a da a baya yanzu duka yake duk sun rasa su sannan duk da cewa ana samun nasara wajen yakin shi yana ganin cewa a'a a kuma ya ringa tattaunawa da su lokacin da aka samu wancan mata ashirin da ɗaya a watan oktoba na na shekarar da ta wuce shi da kansa ya karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da hukumar bincike ta tsaro ta dss cewa su fadage da gaske wajen kokarin tattaunawar kuma don a ga cewa an sake karɓo wasu a ciki ko kuma a karbo duka gaba daya waɗanda duk suke hannun boko haram ɗin ba tare da ransu ba. Eh, to daga ƙarshe wa'annan da aka karɓa suka zo hannu wa'ancan kuma da suka rage akwai wani ƙarin yunkurin ne ko kuma ƙarin ƙwarin gwiwa da za mu iya ji daga ɓangaren gwamnati? ta bakin ka a'a wannan aiki ai ba a gama aikin nan ba wannan ai ba a gama wannan ci gaba aka samu akan abin da aka fara kuma wannan abin da nake so na tabbatar shi shine babu sakaci babu sassauci gwamnati za ta ci gaba da bin wannan tafarki guda biyu yakin nan ba a fasa shi ba tattaunawar ma ba a fasa ta ba muna fata cewa a hankali hankali gaba ɗaya duk wani wanda yake hannunsu da yan matan cibok da ma wanda ba yan matan cibok din ba ne duk a karɓo su a dawo da su a danka su ga hannun Mm, daga cikin alkawuran da aka nuna an rike kenan daga gwamnati wanda kuma mm. lokacin da aka saki wa'annan rukunin ne to maryam barka da shigowa ba mala usman safina yau gane nan nado ya zo yau maryam ta zo masu tambayar maryam yau sun ji maryam maryam dangin mu ni da ke kin diro yau na diro a ina nan ba su ji na ne eh. akai akai yana dan shigowa can ba can da mm. kuke hadewa a facebook live ba sa ba su san da ni bane ba <laughs> ko yanzu ma sai da ta hada ku kafin ta ta hawo nan sai a ba zan eh. fasa wannan ba yau wasannu to a yau mun ce gobe in Allah ya kai mu ake cika shekaru hudu da sace yan matan garin Chibok lokacin da aka ji sakandaren su aka kwashe su din nan hmm. sakamakon ayyukan ta'addanci da wanda wasu suke alakanta kuma haɓin haddar rashin tsaro shin Maryam na san za ki rasa 'yan zakule-zakule ba ke nan. To ba za a ɗan rasa ba. <laughs> Sannan muna oh. son ne mu gane hmm. shin wani darasi muka koya daga wancan lokaci zuwa har ma waɗanda aka sata na baya-bayan nan wanda mm-hmm. ah, an gode Allah an saki da yawa daga cikinsu wanda bai wuce guda ɗaya ta rage ba na garin Dabciko. Yawa wato shin muna son mu gane darussan da muka koya shi sa zamu tattauna da mu nan kanmu sannan kuma mu magana da masu fashin baki ko da mutum ɗaya muka samu sannan masu buga waya ma zamu ba su dama su ma kila za su iya gaya mana wani abu akai mm. Mm. to ah, bari mu fara da ke din kafin mu je ga nazir yanzu cikin bincike na ma eh. nake karantawa cewa asusun ah, yara ta duniya wato UNICEF mm. ta ce wato su 'yan matan Chibok da aka sace kaɗan ne daga cikin waɗanda ma aka sassace. Mm. Kusan ah, sun kiyasta cewa aƙalla. 'yan mata yara mata dubu biyu tun shekarar dubu biyu da goma sha uku aka sace hayo ba a guda dubu biyu to amma kaji ai hmm. daga baya bana kaji ana cewa an sako wasu ko eh, ah, kwanaki da su an gano wacce mutane can hmm. to to duk wannan kuma aka samu wannan abu da ya faru a hmm. dabci to duk wannan ma yake kara nuna cewa to Uh, gwamnatin tarayya na fitowa tana cewa an gama da boko haram amma suna kai irin wannan farmaki ah, ana ta abin da ba sai a ga kuma rina a kaba to to da sauran eh. da kam aka ba eh, hmm? to amma eh, a cikin waɗanda din aka saki din na baya kin san abin da yasa na dan kawo rahoton Madina Dauda din nan da ta aiko mana lokacin ministar mata ta yi magana akan yanda za su rike su da kuma yanda za su menene za a ce musu su wanke musu duk wata damuwa da take cikin ransu domin a sake sako su cikin al'umma to an sake su din wasu sun samu tafiya makaranta na ga nazira da wasu wani wani wani wani doguwar takarda eh daga mm. ciki ina da takarda ne da take dauke da hotunan yan matan Chibok din da aka sace 50 mm. waɗanda suka koma makaranta suke karatu a American University eh, shine abin da ka gani a hannuna eh. wasu daga cikin su mm. eh da yake akwai American University a nigeria ba a apti a wasu waɗanda nan hamsin da bakwai hamsin da bakwai suna nan hamsin da bakwai suna nan suna nan cikin eh. amurka eh sai wasu amurka mm. haka mm. wasu kuma daga uh, kisan da ya fara a uh, mm. uh, watan oktobar shekarar dubu biyu da goma sha shida ne aka sako na farko yan eh, mm, eh, mata yan eh, mm. mata ashirin da ɗaya sai daga baya na baya bayan ne shi aka samu yan mata tamanin tamanin sauran da mm. suka rage ya rage a ɗari da goma sha uku suna nan ne wa ya sani ne to ba wanda ya sani da wannan sai Allah musanin gai sai Allah to a cikin wayannan din da suka koma makaranta din ga dukkan alamu kenan waɗanda suka fito suka koma makaranta din nan gwamnati ta ɗau nauyin wasu wasu ƙungiyoyi an ce sun ɗau nauyin wasu to amma daga ciki ɗin waɗanda su kuma ba a gano su ɗin ba yanzu me makoma to sani wasu dai cikin tamanin da biyu an ce ba kamar basu ma koma gurin iyayensu gaba daya ba eh. a cewa har yanzu na wani shirin gwamnati na eh, rehabilitation eh na irin a farfado da su kansu a rayuwa kaga ma a cikin mm. wannan bidiyon nan da muka yi na da kwanan nan eh, na boko haram na na ya nuna irin da ake zaunar da su a yi magana eh, eh haka mm. yadda ake zaunar da su a yi magana da su a taimaka musu da eh. irin wannan tashin hankalin da suka gani din nan kuma mm. in suka dawo cikin al'umma ya al'umma suke mm. suna karban su dan da dama wasu ma akwai wata da take magana ba ta cikin yan matan Chibok amma da ta dawo tana tana dauke da ciki ciki eh, eh to ana kallon ta ga ta nan matan eh, boko haram to wannan eh. sai sa aka ce ma wasu daga cikin yan matan chibok din cewa suka yi ba za su dawo gida ba eh da kai wannan hutun da aka ce wasu sun ce ba za su dawo ba wasu ma sun yi aure mm. wasu sun shiga ma cikin su sun zauna da su to kila wannan guda 113 da suka rage kila a ciki akwai wanda ma kenan kila sun kiyar da wasu ma kila ma sun rasa rayukansu ma amma ku mm. tana ku yi tunanin kai a matsayinka na mahaifi kai mm. ɗaya ƴaƴanka aka ɗauke shekara ba ɗaya ba ba biyu ba ko kwana kwana guda ma ya ma kici mara na kwana guda kina kwanci a gadon ki <laughs> eh. eh kika ta farka da daddare irin yaro ya fada din nan tashi hankalin da kike cikin wani fa hmm. to ina ga baka san inda yake ba me yake ci me yake sha ko ina ilai rajo Allah ka bayyana da mutane nan to ai ni kaina nan daban da da eh. hmm. ɗan dan dan kare na ko da yan mage na annan laluba ban gansu ba hankali dole za a nemo dan mutum gaskiya akwai tashin hankali to ku duba irin waɗannan yanda ake sace yan mata a makaranta hmm. wani irin lahani yake eh, ilimin yan mata matar. da ma ilimi gaba ɗaya yaya ma lafiyar kura bare ta ba eh, ku tsaya ku je mm, zuku mm, a mm. ganin ku wani abu kokari kuke ganin gwamnati ya kamata ta yi kan eh. yaran nan da ma sauran waɗanda ke sansanin Eh, gudun hijira ba ma wa'annan eh, ɗin ba kaɗai wa'anda aka sace wa'anda su ma yanzu saboda ana magana ma yanzu gaskiya gudun hmm. sansanin gudun hijiran ma kanshi wani zaman shi ma wani tashin hankali almuhim dai almuhim hmm. hmm. shine a samar da tsaron nan in ba tsaro ba iya komai sisa muna nan da muna nan da masanin tsaro akan layi yanzu haka yana nan yana jiran mu eh. yana jin mu amma misali kafin mu je gare shi din ah, nazir kai misali a ganin ka yanzu aka ce kai wa'annan yankin kaga misali kwanaki mun yi shiri in baka manta ba ko mm. masu rarrabu su manta ba akan cewa za a rufe wasu makarantu na wucin gadi mm. kafin a sake sanin yadda za a da su musamman makarantun kwana a yankin mm. arewa maso gabas musamman jihar borno ah, shin kana ga misali aka rufe wa'annan makarantun yaya ilimin kenan kamar yadda Maryam ta ce to ni dai ba ba da ba zan iya magana akan magana ba na jin na cancance in yi magana akan tsaro mm. eh misali ilimin misali aka rufe makarantar ya kake ganin abin zai kasance rufe makarantar gaskiya nasara ce ga ni a gani na eh. wata nasara ce ga ga waɗanda suka jawo aka rufe ah. makarantun mm, nan wato kamar eh, ya mm. kamata a ce gwamnati gaskiya ta tsaurara tana kokari akwai kokari mm. an yi kokari amma a tsaurara eh amma gaskiya a ƙara saboda babu abin da ifi wannan muhimmanci idan aka ce yau baka da tsaro makaranta ɗanka ba zai iya zuwa ba kana jin tsoron wani abu zai iya faruwa musamman an san wuraren da suke da rauni mm. Mm. da za a iya kai waɗannan hare-hare. Eh a ce bari a zafafa tsaro a wurin eh, misali. Eh. Mm. Eh, ina jin yawa in ba yi a kamar misali ina jin ko jiya ne ko shekaran jiya a cikin kiraye kirayen wayan mu na shirye-shiryen mu na nan sashen wasu namurai Amurka shirin mu na dare da ake kiran waya din nan akwai magana da aka taso da ita cewa kamar misali irin wannan tattaunawa da ake kuma ta bangi shiri in baka man daɗin nan mm. ana an saki a wa'incan lokacin an nuna an saki wasu daga cikin yan boko haram din nan mm. har aka yi musayen su da suka yi mm. har ake tunanin bayan fitowar su ne aka samu matsalar ma wasu har-haren suka sake faruwa ake ce wasu da wani daga cikin wanda aka yi musayar eh, da shi an gano shi ma ya kai cikin wani bidiyo cikin wani bidiyo daban to wannan sai muka yi magana a cikin shirin mu na dare cewa aka buga waya mutane na ba da su cewa shin wace irin rawa irin wannan diyar da ake zuwa a biya don a yi musaya ko a bada mutum ko a ba da kuɗi don a saki eh, mutanen da 'yan ta'adda suka kama mm. wace irin rawa take takawa za mu ji a bakin shi mm. eh, jami'in ko kuma in ce masanin harkar tsaro wato musa zubairu eh, salamu alaikum malam musa lafiya? lau. Ai ai da da saboda tsaro shi isa duk layukan ka na aika maka lambobi maganganu cewa ina neman ka ruwa a jallo. To alhamdulillah tunda bukata ta biya an da lafiya. Eh, to ga muna yawwa yawwa muna tattauna akan maganar gobe yan matan da aka sace na garin Chibok suke shika shekaru hudu da sace su wanda an saki wasu wasu kuma suna a hannu. har yanzu da rai ko babu Allah ne masani shin me za zaka shimfiɗa mana a matsayinka na masanin tsaro to a na ɗaya dai ina ganin wato ko ake ciki gwamnati karta fidarin cewa ba za a dawo da waɗannan yaran ba hmm. kuma dole ne zama cewa jami'an gwamnati suna kai kawo tsakanin iyayen yaran da makaranta suna kara kwantarwa da iyayen yaran nan hankali na nuna cewa Allah ya da wa'in yara za su dawo kar a fidda zaton cewa za a same su mm. domin idan watsi da abin a wannan lokacin da ake ciki to ina gaya maka cewa ba karamin nakan za a samu ba daga sauran iyayen yara da kuma su ɗaliban kansu mm. da suke karatu da kuma yaran da suke da a sha'awar yin karatu a nan gaba. Hmm. Wato abin yana da ɗaure kai kuma yana da banta kai ce domin wato za a duba shi daga hanyar wato ci gaban ko kuma yadda ake kokara a ga cewa an tsara karfafa ilimi ga 'ya'ya mata hmm. kuma an ƙara karfafa ilimi irin yadda ɗalibai za su zauna tare da junansu babu maganan addini babu maganan kabilanci babu maganan wani bambance-bambance a kai su wuri ɗaya su zauna su girma kamar 'yan uwa su kaunaci 'yan uwa ba kyaman juna a yi irin wannan karatun wanda ni da kai da muka sani shekara ashirin ko talatin da suka wuce eh. a yanzu kaga zai zamanto yana da wahala yaro ya taso cewa zai iya dogaro da kanshi mm. ba gaban iyayen shi ba mm. ya san ciwon kanshi ya san abubuwan da ya kamata ya yi ya taimakawa kanshi ya kuma san kuma abin da in ya yi ya yi daidai ya fi wanda da yi daidai ba mm. yanzu yara suna nan za su ci gaba da zama ba za su iya zama su je wani wuri ba wuri ba su zamanto cewa sun zauna wuri babu tsangwama ba to wannan abin wato takaicin shi kenan eh. sai kuma wato dole ya zamanto cewa wato ita gwamnati wato ta ƙara wato matakan tsaro a daina irin abin da ake kira dokar sarki idan aka fitar da doka ko kuma aka yi nasarar hmm. murkushe 'yan tawaye sai a bar wajen da aka murkushe su hmm. haka nan a buɗe kuma cewa su 'yan tawaye da hasu samu sun ƙara dawowa hmm. kaga babu wani dalili mai ƙarfi wanda zai gamsar da talakan najeriya akan cewa wato a kan sace 'ya'yan cibok ba cibok da eh, eh, dabci eh. sace daga bayan nan ta gane mm. wanda zai nuna cewa to ba su ci ne aka samu ba tunda har an yi nasara a wannan wurin an san cewa akwai matsala mm. an yi na bune a mm, cikin jihar yobe nan an kashe ɗalibai da yawa to bai kamata a ce a jihar yobe tsaro a makarantu ba a sashi ya zama zamanto wato mm. kamar irin abin da ake kira emergency ba. Mm. Na gaggawa. Duk inda aka yi nasarar murkushe 'yan tawaye to garin ga baki ɗaya ko jihar ga baki ɗaya da zamanto cewa abin da ake kira a fannin eh. tsaro red alert. Eh, amma kaga eh. wannan har 'yan ta'adda. Mm. Malam Musa. Mm. Eh to kafin ima eh. magana ga Maryam za ta yi eh. magana kafin ma magana. Tambaya ta mm. ne mun ga sadda aka su waɗannan ƙungiyar Boko Haram suka maido da su 'yan matan Chibok garin cikin gari. Dabci matan Dabci suka da su cikin garin Dabci. Mun ga yadda aka ta karɓe su jama'a na musu eh, barkan ku da kudawa. Aka ce kuma ma sun ma mutanen hudu ban cewa kasu kai su makaranta ya kake kallon wannan yadda mutane suka tarbe su Eh, kuma ba mu ga jami'an tsaro ko ɗaya a wurin ba wannan hadda murna eh, mm. kira to Eh, aiki da kwakwalwa. A lokacin nan wato sun hankalin su ya dugunzuma ne, mm. ya koma ga jin daɗin Mm, to sun da wanda mm. ya musu laifi game da 'ya'yansu mm. suka ga ya da musu da yaran to ina gaya maka ta a lokacin nan bai da laifi. Tun da ya da su. Saboda kanan wannan gaisawa da suke da su wani haba-haba da suke da su a lokacin. Irin arabu lafiya kallon kuran kosau. Eh, amma wasu suna ga kamar wannan bangaren na su boko haram suna dan sassauci to shi su ne kamar za su gwamnatin tarayya za su dan eh, samu dan cikas da su da yake ba su da eh, ta'adda ta'adda ne mm. sun su barnawi din da ake ganin mm. kamar sun fi sassauci sassauci ra'ayi ai mm. su in suna suna so su nuna suna da sassauci to ya kamata yayi su aje makamai maki gwamnatin tarayya a faha wa'inda ba su da sassauci ne saboda ya danganta da mutanen da gwamnatin tarayya ta saka su yi wato tattaunawa da su wa'innan 'yan ta'adda. Eh, eh. Wajen su, dole gwamnatin tarayya fata bude ido. wanda ake sa su tattaunawa suna yi tsakani da Allah ne ko akwai abin da kuma suke so samu a ciki suke cin mai eh. don in ka tattauna dole ka sanar da mutumin da ke ta'addanci yake karye dokar kasa ka mm. sanar da shi cewa abin da yake yi babu kyau ya kura ya bari ya dawo za mu tsaya mu gayawa gwamnatin tarayya ko kuma su jami'an tsaronmu a yi maka sassauci a irin hukuncin za a yi maka. Eh to eh, Malam Musa akan eh, magana kulle makarantu lokacin da kwanaki ake tunanin cewa kilan aka kulle makarantun zai iya zama mafita makarantun kwana musamman. Ah, Nazir yi mota magana da yake cewa shi a ganin sa idan aka ce an rufe makarantu kamar 'yan ta'addan nan sun yi nasara akan gwamnati kuya kuke ganin abin masu fashin bakin yau al'amuran yau da kullum. Eh, wato rufe makarantun za a yi na wucin gadi ne, mhm. domin a rufe makarantun a duba inda wato kamar shingen makarantar eh. inda bai da kyau a mm. ƙara kulle shi. Mm. Sa'annan a samu mutanen da za a ƙara wayar musu da kai ta hannun ta fannin tsaron makarantun. Mhm. Sa'annan a san lokacin kuma da za a shirya a yi wa waɗannan ɗalibai irin bita ne yadda za su kare kansu da abubuwa sa'annan sun shiga makarantar an fitar musu da wani wato tsari yadda ɗalibin makarantar in an gan shi an san shi hmm. da yadda za a shiga makarantar da duk wani wuri da ke da abin da saboda kan kulle makarantar za a yi na ƙanƙanin lokaci ne wanda don a yi gyare-gyare daga irin abubuwan da aka samu ko inda bangon ya tsage hmm. har ka dangaren ya shiga ciki abin da ya kamata kenan a yi amma ba za a zamanto cewa abin da ya zama to shi ne gwamnati aikin gwamnati ne ta ba da ilimi ta ba da lafiya ta ba da sauran abubuwan jin daɗin rayuwar mutane kuma hmm. ilimi na da ciki kuma shi ne ginshiki. Eh to. Dan ta'adda su taso to bai kamata a ce a eh, kulle makarantu ba dole ne zama ta cewa ita gwamnati hmm. ba za ta naɗa hannunta ba dole ne a fito da tsarurruka na tsaro kuma a eh. ba iyaye tabbacin cewa 'ya'yansu suna da tsaron da ya kamata su samu kuma 'ya'yansu ba su cikin kowane hatsari. Eh, to, ɗazu Maryam Bugaji ta yi magana a kan cewa banda 'yan matan Cibok akwai lissafin da ƙididdiga ta nuna 'yan mata sama da dubu biyu da suka salwanta irin wannan suka ɓaɓɓace misali ko aka sace da makamantansu. Eh, ta sanadiyar maganan Boko Haram ɗin nan. Shin masu rajin kwato 'yan matan Chibok a dapci da sauran makamantansu shin suna yi a ganin ku kuma su fashin baki suna yin abin da ya kamata akan sauran duka al'ummar da ake sacewa daga wurare daban-daban tunda kowa duk ɗa to kafa abin yana da siyasa a ciki mm-hmm. duk wanda suke magana ko a kwato 'yan matan Chibok ko a kwato 'yan matan dapci ba wai suna yi akan 'yan matan dapcin ne ba kadai duk wanda tsautsayin irin wannan fitina da bala'i ya faɗa masa tana cikin irin wannan abin amma saboda na dabci din da shi na chibok suna da wani alaƙa wanda duniya ta sani wanda kowa da kowa ya sani zama haka lokacin da za a yi hoton sai a yi da su hmm. domin an san cewa akwai wani mizani da za a hmm. iya aunawa a ga cewa shin gwamnati ko tsaro yana samun eh, abin da ya kamata ya sa kuma shin jami'an tsaron nan suna samun nasara a irin gwagwarmayar da suke da 'yan ta'addan nan ko ba su samu hmm. amma ina ganin wato duk sanda ita aka fito da irin wannan take ai take ne na hmm. a matsawa jami'an tsaro a tunasar da duniya cewa akwai mutane da suke cikin hatsari a hmm. tunar da jami'an tsaro a najeriya cewa ku tashi fa tsaye akwai mutane wanda jinsin mata ne a ƙasar nan suna cikin hatsari ana tace su saboda lokacin da aka je sati na duk wanda aka sato ko yar dafci ko yar chibok idan dai ko ba yar dafci ne ko yar cibok ne ko yar najeriya ne duk an yi nasara a ciki saboda kan duk wanda aka kwato dama dan najeriya ne kuma dole ne a kula da martaban shi a kula da jin daɗin shi a mm. kula da tsaron shi a mm. kula kuma da lafiyarsa saboda kan duk ma yarinyar da aka aka koma tun da aka karɓo lokacin da aka je ƙoƙarin to. 'yanto mm. wa'annan mata to mm. an yi nasara a kai a Malam Usman. To mun gode sosai Musa Zubairu masanin tsaro kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum sai wani lokaci mun sake lalubaka. Mun gode sosai. Eh to mm. kin ji dai kun ce kun ji yanda ya gididdaba bakin. Ai <laughs> akwai aiki ja a gaban mu wajen cika giɓin musamman ta fannin ilimi. Ilimi. Kun san a shekarar da ta gabata cewa wani ministan ilimi ya fito ce akalla mutane yara sama da miliyan goma, goma mm. eh yara sama da miliyan goma ba sa mm, makaranta, makaranta kuma mm. akasarin su kashi 60 arewacin Najeriya to ga ire-iren abubuwan nan da ke faruwa mm. da yake fara ba eh yana ƙara bar mu a mm, baya ko in ka kwatanta mu da na mu da yan eh, eh, takwarorin mu na kudu sun yi gaba sun fi mu eh, saboda suna kokarin karbar abu ilimin na shine a gaba ilimin na in baka da shi ba inda zaka je ba abin da zai in baka da wani ilimi an sha da mu an mun riga an bamu a baya eh. afirka din ne in ka duba kenan eh. dukan mu kenan da mu iyaye da yaran da gwamnati da kowa da kowa yana buƙatar kenan a miƙe tsaye eh, da su kansu masu rajin kare maganar a ilimi a mm. kare tsaro a yi wa duka ya kamata a ce an haɗa don a fi da jaki daga dama ko to akwai wasu 'yan sakonni a cikin shafukanmu na ko in ce facebook live da maryam ta haɗo mana maryam ke zaki karanto tun da ke kika jona <laughs> to wane ne um, usman musa jalam ya ce mm. najeriya uh, gwamnatin najeriya tana sakaci da rayuwar mutane na zamfara eh. kuma wani ma wani matsala ne a nan wata rigimar daban ba eh, eh, eh mm. akalla shi ma kenan sannan nazir kai mana kana kyauta ido to ga wani kuma shi ma usman dalhat lamira ya ce karya ko farfaganda ba za ta taba canja gaskiya ba mm. gaskiya sunanta gaskiya haka karya karya ce ibrahim bayyana mana su to amin amin ibrahim maina ma shi ma cewa Allah ya bayyanar da su sai aliyu ibrahim ko eh, jidda galadima ina ga Allah sana faɗa daidai ce to Allah ya fito da su lafiya amin sabina To ga wani ya ce shin ashe Maryam na nan barka da yammaci. <laughs> ina nan ai ina nan. Tana nan mun kwato ta ita ma daga daga kasa yau eh, zuwa sama. Akai akai na rika lekuwa ina gaishe. Shi ai. <laughs> To to haka yake to kusan ce ah, da Maryam da Nazir da kuka samu dama muka rabu ku da naku aikin a kasa muka ce ku zo ku taya mu. Mm. Muna godiya sosai amma daga ƙarshe dan ba matasa sako. sako shi ne mutane ku je makaranta hmm, <laughs> a nema ilimin nan ni kira na ga gwamnati ne gaskiya da ta hmm. ƙara kaimi akan harkar tsaro hmm, a daina wasa da rayuwar al'umma eh tsaro kan da to Allah ya ba mu sa'a to duka duka kan yanzu dole mu tattara ina mu ina mu mu sallama da ku yanzu kan a madadin safinatu sodangi sai kuma wanda ta hada muku kuma ta bada umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham da injiniya mu Nau da duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sai hutun ƙarshen mako lafiya sai ranar litinin. ta ba yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.